صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haɗuwanmu a wannan masallaci mai albarka don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muka saba a wannan wata wanda yau muna yinin litinin wanda ya dace da sha tara ga watan ramadan hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da goma ga watan april miladiya dubu biyu da ashirin da uku akwai tambaya guda ɗaya da tun jiya mai shi ya tura amma saboda baki da muka yi da kuma yadda lokacin ya tafi muka ce za mu bari sai yau mu amsa insha Allah mai tambayan yace assalamu alaikum yake cewa tambayan nashi dai shine hukuncin mai azumi da ya fitar da mazi wannan zai zama kenan yana da fuska guda biyu ya fitar da mazi daban mazi ya fito mishi daban domin lafazin mai azumi ya fitar da mazi yana nufin kamar yana da azumi ya yi wasa da bansa. abinda ake kira istimna'i ya yi wasa da gabansa don magance wa kansa matsalan sha'awa wannan ana kiransa istimna'i shi karan kansa hukuncin yin hakan haramun ne akwai hadisai da dama da suka ja kunne akan haka yadda an samu wani hadisi ma dai amma yana matsayin hadisi ne maudu'i da yake cewa mai yin wasa da gabansa yana nan zai tashi ranan kiyama da ya tun menene haka wasu hadisan suka zo yau hannun shi zai zo da ciki ran kiyama sai dai hadisi ne bai inganta ba akwai wasu hadisan ma bayan nan da suka zo dangane da jan kunne akan haka suna nuna mai wasa da gaban shi kamar wanda ya auri ya tsansa duk dai ba su inganta ba amma kuma akwai nasoshi wasu kuma ayoyin Alƙur'ani ne da suka zo suna isharan haramci akan wannan din kamar yadda ya zo cikin suratul mu'minun da Allah ke ba da sifan muminai bada aflahal muminun kaza kaza akwai inda Allah ke sifanta muminai da cewa ba sa yin zina sannan kuma ba sa kusantan wasu in ba matansu na aure ba to waɗannan ayoyin akwai inda Allah ke cewa man yabtaghi ghayra zalika menene wa ulaika humul adun duk wanda ya nemi matar da ba ta ba ma'ana yayi saduwa da matar da ba matarsa ba to wannan ɗan ta'adda ne domin ya nuna iya matan da mutum yake iya neman su bayan matansa na aure sai kuma kuyanginsa. sai Allah ce fa maniftaga wara azalika. wanda ya nemi wata matar ko kuma ya biya sha'awansa ba ta hanyar aure ba ba kuma ta hanyar baiwarsa ba to ya zama dan ta'adda malaman tafsiri da dama sun yi istinbadin cewa ya biya sha'awansa ta hanyar istimna'i ya yi wasa da gaban sai har ya biya sha'awansa ana samun haka cikin maza ana samun haka cikin mata wannan yana cikin manya-manyan zunubai to amma dangane da idan mutum yana da azumi sai ya yi haka ina matsayin azuminsa akwai malaman da sun tafi akan cewa yin hakan ya fata masa azuminsa a Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani cikin littafin Tamamul Minna fitta alayki ala fikihi sunna ya tattauna akai wanda zance mafi inganci baya karya masa azumi domin nasoshi sun zo da abubuwan da suke karya mutum azuminsa. a ciki akwai ci da sha akwai kuma jima'i ma'ana saduwa na aure don haka da mutum zai zanto yana da azumi ya rungumi matarsa ya sumbace ta hakan baya karya masa azumi na na aisha ta ce annabi yakan yi haka to amma idan ya zanto ya rungume ta ya sumbace ta sai zama abu ya fito masa har yanzu aka ce azuminsa bai karye ba sai dai ya samu tawaya da kuma raguwar ladan azuminsa. To haka mutumin da ya yi istimna'i da hannunsa, ya aikata babba cikin manyan zunubai wato alkaba'ir, yana cikin manyan zunubai zunubi ne mai girma a kansa, amma kuma azuminsa na nan, azumin shi bai ɓaci ba, domin jima'i shi yake karya azumi, mutum ya zama ya sanya gabansa a farjin mace. to shi kuma istimna'i ba haka ne abin ya kasance ba da ka zance mafi inganci azuminsa bai karye ba amma kuma ya zo ya zake ma wani babban laifi ne cikin manyan zunubai to lalle sai ya samu lokaci mai tsawo yana tuba tsakanin shi da Allah amma idan ya zama manin ya mazi din ya fito masa ne haka kawai ko a mafarki ko kuma idonsa biyu akwai wanda yana da saurin sha'awa haka kawai sai ya ji gabansa ya jike domin shi galibi mazi yayin da yake fitowa mutum ma baya ji galibi sai dai ji kawai gabansa ya jike dan yana nan kazanta ne haka yana nan da yauki to idan haka kawai haka siddan kawai sai ya ji ga mazin ya fito masa ba tare da shiri ba wannan ma ba za a ce yana da wani zunubi ba dan ba yin kansa ne ya zo masa ne baktata azuminsa yana nan idan yana da alwala idan wannan mazi ya fito masa sai a ce to alwalansa ne kawai ya warware zai je tsarki ya sake alwala amma kuma babu abin da ya sami azuminsa wallahu a'lam jiya mun tsaya ƙarshen aya ta shafa'in da wani tambaya ne eh, sai sun ɗauki salam attahiyatu lillahi attahiyatu lillahi wasu kuma ba na'am wannan yana tambaya ne dangane da sigan tahiya ya ji wasu suna yin attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi wa tayyibatu wa salawatu zuwa ƙarshe yayin da kuma ya ji wasu sun zaɓi attahiyatu lillahi wa salawatu wa tu zuwa ƙarshe to yake tambaya cikinsu su wanne ne fi inganci dukkaninsu sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa domin tahiya yana da sigogi sun kai guda uku hudu zuwa biyar ma al-imamu ibn al-qayyim ya tattauna cikin littafin jalaul afham fi salati ala khairil dangane da siyaf ma'ana sigogi mabambanta na tahiya shi wannan at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi siga ne zo daga annabi ta hanyar sayyidina Umar radiyallahu anhu akwai sigan Abdullahi dan Mas'ud akwai sigan Abdullahi dan Abbas akwai sigan da ya zo ta wurin Abdullahi ɗan Umar, sigogi ne da dama kuma su sahabin ya ruwaito ne daga annabi sallallahu Alaihi sallama. To idan aka samu matsala irin wannan, rike ƙwaya ɗaya to bid'a ce. Yana sake za bidi'a mummuna ma idan ka riki kwaya ɗayan kana ga duk wanda ya ɗauki ɗayan bai ɗauki naka ba, to ya laifi, to kai da kake gani haka kai ne ma cikakken ɗan bidi'a. domin duk abin da ya zo irin wannan kamar salatin annabi ne yan salatin annabi yana da sigogi da dama wanda duka daga annabi suka zo din to idan ka rike iya kwaya ɗaya Biman da'iman akan da kake to ka zama ɗan bid'a in duka sun zo daga annabi so ake ka rika nau'antawa wani lokacin ka ɗau wannan sigan ka yi wani lokacin ka ɗau wancan sigan ka yi wani lokaci ka yi amfani da wancan sigan amma idan ka rike iya kwaya ɗaya ba ka aiki da sauran to ka yi bidiya don annabi baya lazimtan kwaya ɗayan ya dawwama da yinta yana nan kamar azkar ne na bayan sallah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kafa 33 din nan wanda in ka haɗa zai baka da tara? sai ka cika na 100 da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir ko kuma akwai sigan da yazo kuma daga annabi sallallahu alaihi wa sallama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kaga wannan guda hudu shi kuma wannan siga in ka dauka kowanne zaka yi mishi kafa ashirin da biyar ne kaga in ka hada su ya baka kafa ɗari babu wani cika da la ilaha illallah hudinca. akwai kuma sigan da ya zo subhanallah walhamdulillah wallahu akbar mai guda ukun dai amma kuma kafa goma goma to duk waɗannan sun inganta gaba ɗaya annabi yana yi to ya aka yi sabon suka ruwaito haka ma'ana wani lokaci ga wanda ya yi wani lokaci can kuma ya yi irin wancan wani lokaci kuma ya yi irin wancan to galibi azkar in kaga sun zo fiye da kafa ɗaya kuma duk sun inganta daga annabi to annabi yana nau'antawa ne wani lokaci amfani da wancan wani lokaci amfani da wancan wani lokaci amfani da wancan baya rike kwaya daya da haka zaka ga idan ka dauki littafin al hisn muslim zaka sa babban misali akan haka galibi idan ya ce maka babin addu'a kaza sai ga ka maka addu'o'i kala biyar kala uku ka dubi addu'an bacci yanda ya kawo maka kusan kala biyar ne to ba ana nufin ka tashi daga bacci duka ka karanta a take ba ko kuma ka zaɓi guda ɗaya kullum ɗayan za ka riƙa yi ba a'a ka riƙa nau'antawa yau ka yi wannan gobe ka yi wancan jibi ka yi wannan gata ka yi wancan sai ya zama mai yadda annabi ya zo da su gaba ɗaya kai ma ka yi aiki da su duka to haka ake so mutum don haka haka shi ma sigan wannan tahiya da mai tambaya yake tambaya a kai duk sun tabbata daga annabi da mai azzakiyatu lillahi da kuma attahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat dukkanin su annabi yayi su da ka so ake kowa ya rika amfani da kowanne da aka wanda ya dauki na farkon baya yin na biyu ya dawo ya haddace na biyu wanda ya dau na biyun baya na farko ya dawo ya haddace duka kowa ya iya na kowa kenan yau kai wannan gobe kai wancan dan annabi bai rike ɗaya ya bar sauran ba duka annabi yana amfani da su da haka wannan shine takaitaccen amsan wannan tambaya wallahu a'lam jiya mun kwana kan aya ta da biyar. cikin wannan sura mai albarka suratu hud yau za mu tashi kan aya ta 96 da shida musa أعوذ بالله من الشيطان ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان ị gee ụa aa we anụre ụa a anụre ụa aae yawụa ụ tie aa ụta awụ ya eeaya dieaụwee ae واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة جئت الوحيد الله Allah madaukakin sarki yake cewa walaqad arsalna Musa kuma hakika mun aiko annabin Allah Musa kaga yanzu mun dawo tarihin annabi Musa alaihi salam wanda jiya mun karkare kan tarihin annabi Shu'aibu da kuma mutanensa mutanen Madiyana. Yanzu ya shigo mana labari da kuma tarihi dangane da aiko annabi Musa alaihi salam yake ba mu labarin cewa hakika tabbas arsalna Musa mun aiko annabi Musa bi ayatina da ayoyin ma'ana bi ayatihi wa dilalatihi albahira da ayoyin Allah da dalilai daga Allah albahira wanda hujjojin suna nan ƙwarara wa sultanin kuma Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi Musa alaihi salam wa sultanin da jagora ma'anan jagora a nan wato da hujjoji masu ƙarfi wanda ba a iya karya shi mubinin waɗanda suke mabayyaniya a fili suke duk wanda ya zo ya zauna da annabi Allah Musa ko annabi Musa ya zauna da shi ya bayyana mishi irin sakon da yake ɗauke da shi in ya bayyana mishi waɗannan hujjoji da dalilai lallai mai shi zai gamsu waɗannan hujjojin suna iya ɗaukan hujjoji na littafin attaura kuma suna iya ɗaukan hujjoji na mu'jiza wanda idan ya bayyana su sai kaga sun haɗe na marasa gaskiya ila fir'auna Allah ya aiko annabi Musa din ne ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da kuma tawagan shi fir'auna din fattaba'u amra fir'auna sai suka bi tafarki al'amarin fir'auna wa ma amru fir'auna amma fa su sani al'amarin fir'auna bai zanto bi rashidin shine shiryayyen hanya ba ma'ana Allah madaukakin sarki abin da yake bayyana mana a waɗannan ayoyin shine yayin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabinsa Musa alaihi salam tare da hujjoji da dalilai kwarara Allah ya aiko shi ne zuwa ga fir'auna da kuma tawagan fir'auna kenan fir'auna yana da nashi tawaga fir'auna yana da jama'ansa don haka bai nuna mana cewa wani gari ne Allah maɗaukakin sarki ya aiko Musa ba fir'auna ya gawurta ne ya zama gawurtacce ɗan bala'i da kawai aka ce an aike shi zuwa ga fir'auna hal taka hadisu Musa iz nada rabbahu bil wadi muqaddas duwa sai ce izhab ila fir'auna innahu tagha kaga fir'auna al'amarin sa ya burin kasa kafircin nasa ya kai kafirci da haka Allah ce mun aiki annabi Musa alaihi salam zuwa ga fir'auna kawai sai ba a ce an aiko shi zuwa ga Misra ba ba a ce an aiko shi zuwa ga gari kaza ba a'a zuwa ga fir'auna kawai aka yi aikin wa mala'ihi da kuma jama'ansa annabi Musa alaihi salam ba zuwa Misra Egypt wannan da ka sani aka aiko shi ba fa ba wannan Masar Masar ɗin da gawan wani da aka ce gawan Fir'auna can aka aiko Musa ba a'a ba wannan Misran bane don haka da yawan mutane kawai sun ɗauka gawan fir'auna ne a misra ƙarya ne ba gawan fir'auna a duniya ruwa kogi ya haɗe gawan fir'auna domin lokacin da allah maɗaukakin sarki ya halaka fir'auna a wancan kogi kafiran banu Isra'ila suka rika aka rika ce musu ai ruwa ya ci fir'auna suka ce ina ai ba ruwan da zai iya cin fir'auna fir'auna ina tuna musu shine kenan rana guda Allah ya sa ruwan sai ta yi amai ta fito daga fir'auna ta aje shi a bakin kogin da yake bakin wurin kuma wuri ne mai tara mutane akwai masu zuwa kamun kifi akwai masu zuwa hutawa akwai masu zuwa ɗiban ruwa wanki wanka ba abin da ba a yi aka fitar da gan fir'auna ya share kwanaki da kwanaki kowa ya gama gani ya yadda fir'auna ya mutu sannan sai Allah ya sake umurtar ruwan sai ya sake ɗauke gawan fir'auna ya je gama da shi a cikin ruwa amma har yau babu wanda zai ce ga gawan fir'auna a hannunsa babu wannan gawa domin in wannan misra din ne ka karanta tarihin annabi yusuf alaihi salam shi ma za ga ana cewa Misira, to misra nawa kenan ma'anan Misira wani birni ne amma ina ne kasan ba inda aka faɗa da haka malamai suka ce da a ce akwai gawan fir'auna a duniya ba yadda za a yi annabi ya zai kare rayuwarsa ba a ji hadisi kwaya ɗaya annabi ya yi misali da gawan fir'auna a Misira ba da ka ji wani lokaci annabi ya je gani ai abubuwan da ba su faru ba ma annabi yakan ba da labari bare kuma gawan fir'auna ya faru gata a misra annabi ya shiru kaga ce ba gawan fir'auna ba kenan da haka an aiko annabin Allah Musa zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da kuma jama'an fir'auna waɗanda akan da'awan fir'auna suke tafiya fattaba'u amra fir'auna amma waɗannan jama'an madadin su bi da'awan da annabi Musa ya zo musu da shi sai suka ki sai suka bi kira da da'awan fir'auna wa ma amru fir'auna auna Allah ce amma ba sani ba al'amarin fir'auna fa bai zanto bi rashidin akan tafarkin daidai yake ba fir'auna baya kan daidai ai manhajahu wa maslakahu wa tariqatuhu fil ghayy da manhajinsa da irin tafarkinsa da tarbiyyansa da hanyar da fir'auna yake bi gaba ɗaya bata ne ba akan daidai bane wa ma amra fir'auna bi rashid al'amarin fir'auna bai zanto a kan hanya ba ma'ana wa inna ma huwa jahalun wa Balalun, wa kufrun wa inadun abinda fir'auna yake kai bata ne jahilci ne kafirci ne taurin kai ne kama annahum ittaba'uhu fid dunya wa kana maqdamuhum wa ra'isuhum kamar yadda su waɗannan jama'an nashi a nan duniya sun ɗauki shi fir'auna shine jagoransu shine limamin su shine shugabansu shi yake jagorantansu huwa yaqdamuhum yawmal qiyamati ila nari jahannam yadda suka ɗauki fir'auna a nan duniya shine jagaban ɗinsu yana jan su su kuma suna bin shi a baya duk inda ya bi sun bi annabi Musa ya zo su bi annabi Musa sun ki bi da ka su iya fir'auna za su bi to haka abin zai faru ran kiyama kamar inda wani aya Allah yake cewa yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa humun nar wa bi'sar rifdul marfud da ka ran kiyama haka zai taso yana takawa a gaba suna bin shi a baya ba inda zai tsaya sai jahannama su ma kuma dole sai sun fada domin sun bi shi a duniya da ka ran kiyama shi za su bi kuma dama haka za a yi ranan kiyama kamar da Allah madaukakin sarki ya faɗa ah, kullu imamin kowane shugaba zai zo ne tare da jama'ansa da duk wani wanda ka bi shi a duniya shine limaminka shine shehinka shine waliyinka shine jagoranka ba wanda zai nuna maka addini sai shi ko da an ce maka ga yadda Allah ta tsara sai ka ce in wali wane bai ba zan ba in shehi wane bai ba zan yi ba ka ɗauke shi shine addininka shine komai ɗinka to ran kiyama shi ka bi dan hadisi ya zo cikin sahih bukhari manzon Allah ke cewa mai bautar rana ran kiyama sai a tattara sai a ce to ku bi ranan mai bautan wata ce ga watan ku bi. masu bautan taurari a ce ga tauraron mai bautan bishiya a ce ga bishiyan annabi ya ce duk wani wanda kake bauta masa ba Allah ba sai a ce to ka bi shi mai bautan Allah sai a ce to ga Allah ku je wurin Allah to a ranan wa yake da farin ciki wanda ya bi Allah sau da kafa a nan duniya shi kaɗai ne yake da farin ciki ranan kiyama don haka fir'auna yana jagorantar su a nan duniya haka ranan kiyama shi zai zanto jagora a gare su sai ya kai su zuwa ga azaba mai girma kamar yadda wani wuri Allah yake cewa fa asa fir'aunar rasulu fa akhaznahu wa wabila da annabin Allah Musa ya zo fir'auna yayi taurin kai ya ce ba zai bi shi ba da haka jama'an shi ma suka goyi bayan shi suka ce mu ma ba za mu bi Musa ba sai Allah yake cewa fa aqaznahu rana ɗaya muka danko fir'auna akhzan wabila danka mai tsananin da baya iya kwatan kanshi da haka Allah madaukakin sarki wani wuri yake cewa fa kazzaba wa asa annabi Musa da yazo mai fir'auna yayi ya da awan Musa wa asa kuma ya saba ce ba zai bi ba summa adbara yas'a kai ya ba da bama yana tafiya na jiji da kai yana cewa ba zan ma ji wa'azinka ba Musa! fahashara fanada fir'auna yayi ihu yayi gayya yayi shela tara mabiyansa faƙala sai ce so ku ji ana rabbukumul ni ne ubangijin kuma mafi girma ma'ana in kuna da wasu allolin to ni ni ne babban allolin ku duka ma'ana madadin yabi musan ban ziyada yana da awon uluhiyya cewa shi din Allah ne yake cewa fa akhadahu Allah Allah ya danke shi nakalal akhirati wal ula dankan lahira da na farko duk aka danke shi inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha da haka Allah yake cewa yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fir'auna yadda kaga ya zama jagoran fata a nan duniya mabiyansa suna bin sa akan wannan fata to yaqdumu qaumahu haka zai limanci mutanensa yawmal qiyamati ranan kiyama zai jagoranci mutanensa ya zama jagoran bata duniya da lahira hatta a lahira haka zai zama shine jagora suna bin shi a baya fa auradahumun nar ba zai rabu da su ba sai ya kora su ya shigar da su wutan jahannama kaga tashin hankali kenan da duk wani malami da kaga yau a duniya yana jan al'ummansa akan bata su kuma suna ta binsa. suna ganin akan daidai yake to su jiraran kiyama haka abin zai kasance fa da tun mutumin da ya taso ya jagoranci mutane akan gaskiya kada ya jagoranci mutane akan ƙarya amma yau ka duba malamai nawa da sunan su ne malamai sun zo suna ɗaura mabiyansu akan tafarkin da ba daidai ba suna nuna musu akan gaskiya suke kuma bayan akan gaskiyan suke suna sa mabiyansu suna rasa rayukansu tun a nan duniya ka dobi abin da zazzaki yake wa mabiyansa ya sa su yi zanga-zanga a nan a kashe na kashewa shi kuma ya ɓuya a gida in wannan abun shahada ne in jihadi ne shi zazzakin me yasa baya neman shahada ne ya fito ya nemi shahada mana duk mutumin da yake jagora ne na gaskiya ya fi ƙoƙarin sayar da nashi rayuwan shi ɗin ya samu shahada ba wai mabiyansa ba da aka so da dama zai rika cewa ku ja da baya ku ja da baya ko kar ku rasa rayuwanku ni ɗin in rasa nawa kenan me yana neman aljanna wannan shine jagora na gaskiya Allah jikan malam Jafar Mahmud Adam sau nawa ana tura mishi takarda za a kashe shi suna da yawa yafi sau shurin masaki karshe ma ke ya daina karanta wasiƙun har yazo yana cewa in kana gudun in an harbe ni jinin jikina zai bata maka riganka me yawa ka sa farin shadda ne yace to in ina wa'azin ka rika zama nesa da ni dan kada a harbe ni jini na ya ɓata maka farin shaddan ka mai yiwa za ka je zance an jima. Farin shaddan ma kar a ɓata. Kenan me yake nufi? Ku kyale shi a harbe shi iya shi kadai din, kada a taba kowa. To amma mutumin da zai nuna in kun je aka kashe ku shahada amma shi sai ya ɓuya a gida sai fara ko din ku ku je. To ne irin shahada yake nema ne. Ya nuna ƙarya yake kenan, batar da bayin Allah yake yi. don haka yake cewa fir'auna zai jagoranci mutanensa ranar kiyama fa aure da humun nar har sai ya gangaro da su sun fada cikin jahannama wa bi'isa kuma tir tayi muni arrifdul marfud tayi muni kai alwirdu almaurudu wannan tawaga da za a jefa su kenan sun yi muni makomansu kenan bi'isa tayi muni alwirdu wannan wuri da za a gangaro da su almaurud waɗannan jama'a da za a gangaro da su cikin jahannama lalle al'amarinsu ya yi muni. To, a kan haka suna ganin ga annabin Allah fa Musa, ido na gani ido su bi Musa sun ƙi, ya je ya zo da attaura su bi attaura sun ƙi suka ce fir'aunan dai shi ne a daidai. Haka suka yi asara, suka mutu akan wannan tafarki, da haka ran ƙiyama Allah zai ce da ku da fir'aunan duka ku je wuta. za zo suna ce a'a ba laifinmu ba ne fir'auna ne batar da mu Allah ba zai saurare su ba domin me a ranan Allah ga magana a ranan ne za a yi baran-baran tsakanin waɗanda suka batar da waɗanda aka bar batar sai ranan ne zai zo yana cewa ya Allah ba laifinmu ba ne so suka batar da mu Allah ba zai saurare su ba a lokaci. da haka yake cewa utbi'u za a sake bin bayansu fi hazihi a nan wurin ma'anan a nan wurin a nan duniya za a bi bayan su la'anatan da tsinuwa ma'ana idan Allah maɗaukakin sarki ya halaka su ya gama da su tun daga nan duniya za a ɗaura tsinuwa ya bi su har ranar tashin ƙiyama. domin ran ƙiyama za su rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atihim ni min al'azab dan kiyama za zo suna ta ya Allah ga fir'aunan fa shi ya batar da mu a duniya wallahi su muka bi mu mun dauka shine tafarkin Allah tunda su suka batar da mu ninka musu azaban ninki ba ninki sai Allah hada da shugaban da su masu magana sai a ninka musu double tare suna neman wai ai ba mu da laifi a kuna da laifi da yazo yana batar da ku ba mai shiryar da ku duk inda kaga wani ya zo yana ƙoƙarin ɓatar da mutane a tarihin baya, sai kaga Allah kuma ya aiko annabi na musamman yana nuna musu wancan ɓatar da ku yake. Amma sai su yi kunnen uwar shegu, su ƙeƙashe, su ƙi bin annabawan zo su ji wannan ɓataccen. Haka muka ji sun yi wa annabi Shu'aibu, haka suka yi wa annabi Hud, annabi Nuh, annabi Saleh, duk haka suka yi suka yi taurin kai. Ga gaskiyan sun bi. sai ran da suka ga azaba za a zo istabarra allazina tubi'u من الذين تبعوا Uwar awul azaba بهم taqatta'at bihim باب asbab ai babu abin da zai kwace su a wannan rana don haka hatta yau nan, duk inda kaga akwai jagoran bata a kowane gari to akwai kuma limamin shirya sai dai a kibi kowane gari yau in kaga akwai shedani da sunan malami yana batar da mutane ko sai kaga akwai malamai kuma wanda suke kan tafarkin gaskiya suna kokarin shayar da mutane sai dai mutane ne su yi taurin kai su ƙi bin mai gaskiya su je suna ƙoƙarin bin mai ɓatarwa. Yanzu ka dobi ɓata da Abdul ya zo da shi wa mutanen ƙasan nan. Ba wai matsala ce ta izala Ali sunna suna ganin Abdul Jabbaru a kan ɓata ba, an gari hatta ‘yan ɗariƙun su ma sun yadda Abdul Jabbaru ne. Da aka tashi tsaye shi a ƙure shi, izala ne kadai da Ali sunna ne kadai, har da malaman ɗariƙu na kowane ɓangare sun zauna sun ƙure Abdul ma'ana kenan me an gama haska wa kowa gaskiya a Najeriya cewa Abdul Jabbaru batacce ne amma har yau ka san akwai mai ganin Abdul Jabbaru shine malamin Allah waɗancan malamai da duk bangarorin kenan sune batattu to wannan yana nuna maka wanda Allah ya nufi ya bata kai ba yadda ka iya da shi sai dai kai ta faɗan gaskiya in mai karba ne ya karba in bai karba ba kai ka isar da sakonka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan haka annabi ya gama isar da sako dan haka yake cewa wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawmal qiyamati ay atba'nahum ziyadatan ala azabin nari la'natan fid dunya bayan azaban da Allah zai musu ranan kiyama tun anan duniya din kuma Allah ya tsine musu ka san shi tsinuwa idan Allah ya tsine mutum tun a duniya ke fara ganin sakamakon tsinuwa yaya kake ganin wanda iyaye suka tsine mishi yake karewa a duniya tun a duniya rayuwan baya kyau yana ɓalɓalcewa ne kai karan kanka in kai abota da wanda iyaye suka tsine mishi kai ma sai tsinuwan ta shafo ka don gaba ɗaya sai al'amarinka ya lalace duk wanda iyaye suka tsine mishi suka mishi baki kai ka je kai abota da shi ko kuma iyaye sun tsine mishi kuka je kuka aura mishi wacce ba tsinanniya ba tsinuwansa ya shafo ta ko kuma ga wancan tsinanniya ce tsinuwan iyaye akan ta kai ka auro ta ko to kai ma ka dinga haduwa da matsala a rayuwa baka taɓa kwana a station ba wallahi sai ka kwana baka taɓa kwana a prison ba sai ka kwana ka dinga ganin matsala tsinannen mutum guje masa ake dan ba mutum ba tafiya ake yi ana tafiya a cikin jeji za a tafi wani gari sai manzon Allah ya ji wani dabbansa ma'ana raƙuminsa yana ta tutsu a hanya in an yi tafiya sai kwanta ba iya tafiya ya zai bugi raƙumi ta Allah tsine maka sa annabi ta kusa kusa kusa ina wanda ya tsine wa raƙumin shi aka ce gashi nan annabi ya ce dala tsaya da kai da raƙumin naka ku yi waje ku gefe can kar ku haɗu da mu a tafiyan dan in ka haɗa mana tsinan ne a cikin tafiyan mu ku tafiya mu ba inda za mu je ba zai albarka ba a hanya za mu tarwatse da ka cire raƙuminka a nan tun da ka tsine mai ko ka aje shi mu tafi da kai ko kuma ba ka yi tafiya ba shi ba ka tsaya ku tsaya tare da shi in mun tafi ka zo ka yi tafiyan ka kai kaɗai. amma ka yi tafiya da raƙumin a cikin mu tsinannen raƙumi to mu kanmu mun tashi a aiki ma'ana wannan raƙumi da aka tsine mishi idan muka ci gaba da tafiya za mu tarwatse shi karan kanshi ya fi bon bala'i zai kara zai tarwatsa mu wannan fa dabba ne aka tsine mishi annabi yace in zai tafi da mu akwai matsala ina kuma mutum ne irin ka iyaye sun tsine mishi kuma yazo ku yi abota ya kake gani ba ka taɓa samun aminci ba to wannan tsinuwan iyaye to ina kuma ga wanda tun a duniya Allah ya tsine mishi kuma kai ka riga ka san Allah ya tsine mishi aka kace za ku tafi tare ya kake gani ai akwai matsala to wanda iyaye sun tsine mishi rayuwan shi yana ɓalɓalcewa ya zama ba kyau to ga wanda kuma Allah ne ya tsine mishi ta ina rayuwan shi zai setilin ba zai taba fetirin ba to shine abin da Allah yake faɗa kan su Fir'auna wa utbi'u fi hadhihi la'natan su Fir'auna tun anan duniya an bi bayan su ma da tsinuwa tun anan duniya da tsinuwa aka bi bayan su wa yawmal qiyamati sannan kuma ranan tashin kiyama tsinuwan za ta ci gaba da bin su ran kiyama ga azaban ana musu azaba fa sannan kuma ana ala la'anatullahi ala zalimina tsinuwan Allah akan azzalimai ala la'anatullahi alal kafirina alal kaza ana tinka ana azaba ana kara tsinuwa da zaran an kara tsinuwa kuma bala'in na karuwa ne Allah ya tsare mu in ba ka ba Allah ya tanadi azaba ga duk wasu masu taurin kai da haka yake cewa wa yawmal qiyamati wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'natan fa uh, wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'natan wa yawmal qiyamati yace wa uh, bi'isa rifdu al-marfud Allah ke cewa bi'isa tir ar-rifdul marfud tir da wannan ar-rifdu ma'ana tawaga al-marfud da za a yi tawagansu a shigar da su wutan jahannama tir da rayuwansu ma'ana la'anatun duniya wal akhira tsinuwan duniya tsinuwan lahira ya haɗu ga wannan tawagan lalle abu ya gama yin muni abdahab da qatada suka ce wannan yana daidai da inda Allah ya ce waja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nari wa yawmal qiyamati la yunsaruna su fir'auna da ire-irensa da tawagansu su din nan an sanya sun zanto gabanni ne limamai ne masu kiran mutane zuwa ga hanyar da za su je wuta sannan ranan kiyama layun tsaruna Allah ba zai taimake su ko kadan su samu rahama ba wa atba'nahum kuma mun sake bin bayan su fi hadhihi dunya tun anan gidan duniya la'anatan mun bi su da tsinuwa wa yawmal qiyamati ran kiyama kuma hum minal maqbuhin suna cikin waɗanda za a muzanta su da manya-manyan azaba daga Allah maɗaukakin sarki, da haka wani wuri Allah ce annaru ya a Na'iha" wuta za a riƙa zubowa a kan su fir'auna da ire-irensa, guduwan wa ashiya, safe da yammaci wuta ne ke zubowa kawai, wuta na zubowa safe da yamma, wa yau mata sa'a, ranar da za a kiyama ma'anan wancan wutan da yake zuwa safe da yamma ma fa azaban kabari kenan. Ran kiyama kuma, adkhulu ala fir'auna fir'auna da jama'ansa gaba ɗaya za a shigar da su a shaddal azab azaban da ya fi na ƙabari ɗin kuma tsanani Allah tsare mu da azaban lahira ya ce zalika min ba ilku'ra. zalika min anba'il qura naqsuhu alayk min khaqa'im wa qasid وما ظلمناك ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير وما زادوهم غير تدبير نعم anan sai Allah madaukakin sarki ya ambata mana labarin abin da ya gunana ga annabawa da kuma al'ummunsu da kuma yadda Allah ya halaka waɗannan kafirai ɗin da kuma yadda yake kubutar da muminai. Kenan yanzu an riga an gama mana takaitaccen bayani fa dangane da annabi Musa da Fir'auna. An dunkula mana saƙon kawai. A takaice annabi Musa ya zo ya yi da'awan sun ce ba za su karɓa ba, Allah ya gama da su sun shiga makabartan tarihi. azaba suke ciki a yanzu a cikin kaburburansu babban azaba kuma na jiransu ranar kiyama an riga an gama mana da bayaninsu sai Allah ya shiga mana wani bayani da cewa zalika kaga wannan abu da ya faru da su fir'auna da jama'ansa min amba'il qura kaɗan ne daga cikin labaran mutanen alƙaryu ka san yanzu an ba mu labari da kissoshin annaba da jama'ansu sun kai biyar ai akwai annabi Salihu, akwai annabi Nuhu, akwai annabi Hudu, akwai annabi Shu'aibu, akwai annabi Musa. To duk an bamu labaran, to labaran nan da ake bayarwa, ai Allah rika ba da labaran nan ne wa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama. To shi kuma annabi da aka ba shi labaran yanzu ya isar mana. To ban duk da muka ji labaran, sai Allah ya ce wa annabi zalika, kaga duk waɗannan bayanai da ka ji kai annabi min amba'il kura kaɗan ne daga cikin labaran mutanen alƙaryu kenan kaɗan ne daga cikin garuruka da Allah ya tura musu annaba da irin taurin kan da suka ba annabi wa annabawa ma'ana kaɗan daga ciki aka gutsuro maka labaransu a to annaba wanda ƙur'ani kaɗai ta ba da kistoshin guda ashirin da biyar ai a nan kaga biyar da aka bayar kaɗan ne daga ciki Shi ne mun baka kaɗan ne daga cikin irin labaran ire-iren waɗannan alƙaryun na ussuha alaika na ussuhu alaika muna ba da labaran irin waɗannan ne zuwa gare ka minha daga cikin waɗannan labaran ƙa’imun akwai labaran da suna nan amir kenan me wasu daga cikinsu suna nan a raye ma'ana wasu labarai da muka baka na waɗannan jama'an wasu ba da salihan bayin su da suka yi imani da Allah ba su kauce ba min ha imin suna nan a tsaye akan tafarkin Allah. Ba yana nufin suna da rai lokacin da ake ba da labari ba, abin da yake nufi ƙa'im suna nan a rayu ma'ana sun yi tsayin daka akan addini azaban da ya zo ya halaka waɗanda suka kafirta ne su kuma waɗanda suka yi imani fa Allah ya bar sun ci gaba da rayuwa zuwa lokacin da Allah ya ɗauki rayuwansu shine min haƙa'imun wa hasidun ma'ana halik akwai waɗanda kuma su azaban na zuwa sun faɗa cikin halakan dan ba su yi imani ba kaga sai yake ce hasidun ai an san abu ne da aka girbe bayan amfanin gona da aka girbe ma'ana su ma sun rayu waɗannan kafiran rana ɗaya Allah zai girbe su azaban Allah ya halaka su ya kwashe su da haka yake cewa ma zalamnahum mu ba mu zalunci waɗannan kafiran ba kenan tun da ka riga ka ji labaran waɗannan kafiran kowa ya san kowanne al'umma daga cikinsu azaban da Allah mishi ya cancanci a mishi don ya yi taurin kai sai Allah ya ce wa ma zalamnahum mu fa ba mu zalunce su ba kada wanda ya zo ya ce an zalunci waɗannan an musu ruwan azaba Allah ya ce a mu ba mu zalunce su ba walakin sai dai zalamu anfusahum su suka zalunci kawunansu sun zalunta ta ina ta ƙaryata manzannin da suka yi da ce ma Allah da suka yi manzannin sun zo sun ce ga saƙo Allah ya ce ku bi shi suka ce ƙarya kuke ba za mu bi ba to kaga sun ƙaryata manzanni sun saɓa wa Allah da aka ce su bi Allah suka ce ma Allah to wannan abubuwa da suka yi shi ne ma'anin zaluntan kansu da suka yi kuma an gaya musu to ƙarshe fatun da kun ƙi za a saukar da ruwan azaba wasu ma daga shi kafin ma a ce ruwan suka ce a soko da ruwan azaban inda gaske ne duk mun ji a baya don haka su suka kira wa kansu ruwa su suka zalunci kawunansu fama aghnat anhum Allah madaukakin sarki yace ba su wadata musu komai ba alihatuhum allolin nasu ma'ana ausanihim gumaka da suka bi suna bauta musu bishiyoyi da suke bauta musu shanaye da suke bauta musu duk wani abun bauta da suka ɗauka shine abin bauta na gaskiya a wurinsu, to waɗannan abubuwan bautan gaba ɗaya sun yaudare su, don ba su tsinana musu komai ba. Domin in abun bauta ne na gaskiya, da azaban Allah ya zo, da waɗannan ababen bautan nasu tare musu mana. Amma me yasa ba su iya tarewa ba, ma'ana dama ƙarya ne su ba abun bauta ba ƙarya aka yi musu. Don haka fa ma aghnat anhum alihatuhum waɗannan abeban bauta da suka yi ta bauta musu a duniya ba su wadatar da su komai ba ba su tsinana musu komai a wurin Allah ba ba su kubutar da su daga wannan azaba da ya zo musu ba allati yad'una min dunillah ababan bautan nan da suke bauta musu koma bayan Allah ba su tsinana musu komai min shay'in daidai da komai ba lamma a amru Rabbi. a yayin da al'amarin ubangijinka ya zo musu a yayin da azaban Allah ya zo musu babu abin da waɗannan abeban bautan suka iya tare musu wa ma zaduhum kai babu ma abin da waɗannan abubban bautan suka ƙara musu ghaira tatbib in ba asara da taɓewa ba asara suka ƙara musu ba abin da suka tsinana musu sai asara Don me bayan ka sha azaba ka mutu kafin ranar mutuwanka bautan da ka mishi madadin kana bauta mishi kana gashi yake da aljanna sai ka ganka kuma a jahannama kaga asara ya ƙara maka ma ya rage maka kwanakinka a duniya sannan kuma ya sake tura ka azaba asara biyu kenan ya jawo maka don haka yake cewa kazalika akhdhu rabbika أخذ ربك أخذ, إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد نعم to anan sai Allah madaukakin sarki yake ba mu labari da cewa kaga yadda muka halaka waɗannan jama'a da waɗannan tawaga na kafirai a yayin da suka ki yin imani da Allah maɗaukakin sarki suka ki gaskata saƙonnin nan da annabawan suka zo musu mabambanta Allah maɗaukakin sarki yake cewa yadda kaga sun ƙiɗin nan shi ne wa kazalika ma'ana wa kama a halakna ula'ikal quruni zalima a yadda ka ga mun halaka waɗancan alƙaryu da suke azzalumai masu zaluntan kawunansu almukazzibatu lirusuliha waɗanda suna ƙaryata manzanninmu kazalika naf'alu bi ashbahihim to yadda kaga mun yi waɗancan ko to haka za mu ci gaba da yi ga waɗanda suke kamanceceniya da su kenan duk wanda a shirye yake ya ɗauki tafarkin waɗancan kafirai da aka halaka su a baya shi ma yau ya ce shi ma zai ɗauki irin wannan hanya da suka ɗauka na ɓata shi ma ya tafi a kai, Allah ce a shirye muke, mu yi mishi irin abin da muka yi ma waɗancan, yake cewa wa kazalika kamar haka akhdhu rabbika haka dankan ubangijinka yake idza akhazal qura idan Allah ya tashi dankan alƙarya to yadda kaga ya danki waɗancan ko to haka yake dankan kowa yadda Allah ya danki mutanen annabi nuhu ba ga haka yazo ya danki mutanen annabi hudu ba ba ga haka yazo ya sake dankan mutanen annabi shu'aibu ba to dankan ubangiji kenan in ya tashi danka ka zai danko in ka zo a baka ce kai ma a shirye kake kai taurin kan kai a shirye rana ɗaya sake danko ka bakkatan zai maka da haka yake cewa yadda ka ga Allah ya danke su nan ko to haka yake idza akhadha alqura haka Allah ke idan ya tashi dankan alƙarya guda ko da gari ne ko da ƙasa ne ko duk duniyar ne suka ce ba za su bi Allah ba to rana ɗaya ka Allah ke zuwa ya danko su wahiya zalima suna cikin halin zaluntan kan nasu suna cikin tsaka da kafircin nasu take ta su al'amarin Allah zo an danko su babu wani hanyar da za a tsira ko a kubuta inna akhzahu lalle dankan shi ubangiji alimun yana da raɗaɗi, shadidun yana da tsanani haka yazo cikin bukhari da muslim hadisin abu Musal ashari Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna Allah la yumli zalim lalle kam tabbas hakika Allah madaukakin sarki yana yin talala mai kaman sake lizzalim ga azzalimi ma'ana azzalimi lokacin da yake zalunci a duniya Allah yana sake buɗa mishi kofa yayi ta zalunci yayi ta zaluncin to talala ne mai kaman sake in an yi dab asirin shi zai tono sai Allah ba shi wani fikira da wani dabara sai ga yadda ta sai ga ba a gano shi ba sai ci gaba da zalincin in an zo dab za a gama sai ga ya wani haka Allah kubutar da shi za a iya kawo mishi farmakin a gano shi ko a kamo shi so 99 Allah na ba shi da raban wannan hanyoyin da zai kubuta yayi ta zalincin kawai sai waye gari ma yana ganin ai zalincin da yake shine daidai ku da ba kwa zalincin ba ku waye bane shine sai a ce rana dubu na barawo rana ɗaya na mai kaya Yadda da yana ta zalincin to rana ɗaya ne iza akhadha ƙura. Allah yana mishi wannan talala mai kaman sake ne la yumli zalim. yana wannan zalincin Allah ya bashi dama sai kawai ya sarara yana jin ma kaman ba Allah yana jin kaman zalincin da yake shine asalin adalci hatta iza kaza to rana ɗaya fa idan ubangiji ya danke shi dubu ta cika kenan to za a ka zaudan da Allah ya danke shi ko lam yuflitu duk duniya ba mai iya kwatan shi sai manzo Allah ce in ba ku gane bayanin ba ku karanta ayan sai manzo Allah karanta wa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid Allah karanta wannan Allah kai ya karanta wannan aya sai Allah ce inna fi zalika la aya إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤاخذه إلا لأجل معدود ويوم يأتي لا ويوم لا ويوم يأتي لا تكلم نفس لا تكلم نفسا إلا بإذنه فمنهم شقي شقي وسعيد فمنهم maɗaukacin sarki yake bayani dangane da halakar wanda yake yi wa kafirai da kuma tseratar da yake wa muminai. yake cewa inna fi zalika lalle cikin azabtarwa da kuma saukar da halaka da muke kwab daya a gama da kafirai a kubutar da muminai lalle cikin yin hakan la'aya wallahi akwai wa'azi da abun lura ma'ana izatun wa atibaran ala sirqi maw'udina fil akhirah duk wannan labarai da muka ji a baya ba labaran mu ji a kunne mu ji dadi bane yace mm wa'azi ne da izina ga mai hankali ya gane tofa da ake cewa in ba mu bar kaza ba, ran kiyama akwai wutan mu gane da gaske fa akwai wutan tun daga mutanen annabi lutu mutanen madiyana mutanen kaza a duniya ma Allah ya rika saukar da azaba ba amma je can ba to mai hankali zai gane to lalle akwai azaban da gaske ne to yace abinda ake so kenan la'aya akwai wa'azi da gargadi da zai sa ka yadda kamar yadda Allah ke faɗa inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad Allah madaukakin sarki ce tabbas mu muke taimakon manzanninmu da waɗanda suka yi imani tun a nan rayuwar duniya da kuma ranan da kiyama za ta tsayu wani wuri Allah ke cewa fa auha ilaihim rabbuka lanuhlikanna zalimin Allah sai wahayi zuwa ga manzanninsa cewa to waɗannan azzalumai waɗannan da suka zaɓi kafirci akan musulunci sun zaɓi su bauta ma gumaka ba za su bauta wa Allah ba Allah ya ce to lallai mun muku wahayi ko annaba za mu saukar da azaba mu gama da waɗannan da haka anan sai Allah ke cewa zalika yawmun majmu'un lahun nas zalika yawmun majmu'un lahun nas wannan rana ma'ana wace rana ranan kiyama ita ce ranan da majmu'un lahun nasu mutane za a tattara su ko kuma za su tattaru awwaluhum wa akhiruhum ranan kiyama shine ranan da daga farkon halittar duniyan nan da wanda za a halicce shi na ƙarshe a duniya gaba ɗaya za mu haɗu ranan ne ranan tara mutane ranan ne ranan haɗuwa kamar yadda wani wuri Allah ce wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada za mu tara mutane duka gaba ɗaya tun daga farkon halitta har ƙarshe babu ƙwayan halitta ƙwaya ɗaya da za a bar shi bai zo ranar wannan taron ba kowa sai an yi wannan taro da shi na ranar kiyama da haka yake cewa za mu tara kowa da kowa zalika majmu'un zalika yawmun majmu'un lahun nas wa zalika yawmun mashhud kuma wannan shine babbar rana dan me yawmun mashhud rana ne da kowa zai halarta kowa zai zo mala'iku, aljanu, mutane, dabbobi, tsuntsaye, ƙwari, ai kai baka san yawan halittun Allah ba sai ranan. Yanzu kai ka san akwai mutum, ka san akwai aljani, ka san akwai tsuntsaye, akwai ƙwari da irin dabbobin da baka gansu ba, su suka fi yawa, ranan duk za ka gansu, illa atin rahmani abda. Kowa zai zo a matsayin bawa ne domin halitta ne na Allah maɗaukakin sarki, kowa zai zo, yake cewa manu akhiruhu ba za mu yi jinkirinsa ba fa ma'ana wala nu akhiruhu illa li ajalin ma'dudin ba za mu yi jinkirin wannan rana ba sai zuwa wani ajali da aka kayyade wa mutum ai li muddatin mu'aqqadatin la yuzadu alaiha wa la yantaqisu minha kaga wannan ranan kiyama Allah riga sa mata dadda rana da yaushe za a yi wannan dadda Allah sa babu abinda za a ƙara daidai da sakan kwaya daya illa li ajalin ma'dud ma'ana sai ga ajali da aka kayyade ma'ana lokacin da aka kayyade mata tana cika Allah za a kara za a tabbatar kai babu kari ba irin zabe bane an kusa sai a ce an kara sati daya an kara sati biyu an kara sati uku wannan yana nuna maka ayyuka ne na yan adam akwai gazawa dole sai an gama daukan shirin ranka za jama'a za a sai a ce to an kara an daga an sa aurenka ka gama daukan shirin sai a ce an kara wata uku aikin dan adam wani yace kai ina ga ango ne an sa dead na shi da haka da zaran an abin nan sai gaji an ƙara wannan aikin dan adam kenan amma ka gana Allah ka duba tun daga ajalin kan an sa maka dead walla ba a tsallake ta tana zuwa ranan zaka wuce to haka kiyama kawai dai mu dai bamu san wani dead bane amma Allah ya sani dead din na cika to ba a ƙara mata daidai da sakan daya ranan haka za a yi ta dan haka yake cewa yauma ya'ti ranan da kiyaman za ta zo la ta kallamu nafsun rai ba za ta yi magana ba illa bi iznihi sai da izinin Allah waye kwane mutum ma'ana ran da za a yi kiyama ba wanda ya isa magana a filin kiyama ba kana ga idan an taru wani lokaci za a yi sai ana ta sa mutane su yi shiru ba jama'a saurara dan Allah a dan a nan. wannan kana ga iya ɗan taro ne kaɗan to ina taron arafa a ce ka yi controlling a yi shiru za ka iya ba za ka iya ba to ranar duniya ne ta haɗu farko da ƙarshe to za a haɗu ko za ka fa tunanin surutu to za a yi ba za ka ko sauro bai sai motsi ba ka san an yi shi sai ka ji sauro yana wuuu shi ma karya yake a wuri guda yake ya natsu Ku dama haka komai ya natsu za ka ji lif kai za ka ɗauka kai ɗaya ne a dandalin kiyama Aisha na Aisha ta ce, za mu yi tsirara maza da mata, annabi ya ce waye, ai kowa ɗauka ma shi kadai ne, ba tunanin akwai wani. wurin sai kawai ba mai magana sai wanda Allah mishi izinin magana to kai a ka yi magana har annaba ba suna wurin ba su yi magana ba tsit zaka ji shine a cikin surutun na naba Allah ya fada la yatakallamuna illa man azina lahu rahmanu wa qala sawaba a haka wani shedani ya rude kai sai ran kiyama zai tete kai abin da kake so zai baka aljanna kai kuma da yake kwakwalwanka goma ne sai ka yadda wai ran kiyama zai kwace ka ba fa mai magana sai wanda Allah ya izini yi magana sannan sai magana shi ma fa wa qala sawaba in zaka faɗi magana sai dai ka faɗi daidai ƙarya baya yuwa to irin suwa za su yi magana ba sai annaba ba annaba suna kan gwiwoyinsu aka ce suna Allahumma sallim Allahumma sallim Allah ka ka sauki Allah ka sauki iya maganan da zaka ji ma bakin annaba kenan zaka da an je kuka in ba mu isa ba ba magana sai wanda Allah ya wa izinin yi magana sannan fa yi magana din da haka yake cewa wa khashatil aswatu lirrahman haka Allah faɗa wani aya a ranan duk muryoyi za su yi tsif ana sauraron jawabi daga Allah ba mai magana ana jiran Allah ne zai zo shi zai jawabi a ranan to wa zai jawabi babu kamar yadda zo cikin hadisin shafa'a hadisin bukhari da muslim annabi ya ce, wala yatakallamu yawma idhin illa rusul a ranan ko in izinin mata tashi a yi magana babu wanda za a yi wa izinin su yi magana sai manzanni kaɗai da annabawa. Manzanni kaɗai su za a musu izinin ma su fara magana. Wa da'awar rusul yau ma izin Allahumma sallim sallim. Ka san magana annaba ma kuwa rana? ranar? Iya kawai Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allah ka kawo sauƙi. Shi ne ma magana. Su ma manzannin kenan. An ba su dama su yi magana iya abin da za su iya cewa kenan. Allah ka yi mana da sauƙi. Allah ka yi mana da sauƙi, addu'a kawai suke ta yi suma a rana da haka Allah ke cewa faminhum cikin mutanen da za su haɗu a dandalin kiyama fa cikin halittun duka da za a haɗu shaƙiyin akwai shaƙiyai ma'ana ‘yan wuta wa sa'idun akwai kuma nagartattu ma'ana ‘yan aljanna kamar yadda wannan Umar ɗan Khattab da wannan aya ta sauka faminhum minhum wa sa'idun cikin halittu ran kiyama akwai ƴan wuta ƴan aljanna yace sai na tambayi manzo Allah na cewa ya rasulullah alama amal to dan me muke ta aiki muna ta sallah muna ta hajji ko suna ta sabon Allah tunda an gama aiki Allah gama kaddara komai kaza ƴan wuta ne kaza ƴan aljanna me kuma na wani aiki ka kowa zai zauna abin da yake so mana tunda an gama rabiya sai manzo Allah ya ce ala shay'in qad furiga minhu am ala shay'in lam yufrag minhu ya sake cewa manzon Allah shi Umar din ya Rasulullah yanzu an sa muna ta aiki muna aiki akan abin da an gama ne ko abin da ba a gama ba tunda an riga an ce fa minhum shaqiyun wa sa'idun akwai yan wuta akwai yan aljanna ai ina ga an gama kawai ba sai an ta aiki ba ja zauna kawai wannan azumin shi kenan <laughs> an yi ba qala sai manzo Allah ya ce ala in qad furiga minhu ya umar wajarat bihil aqlam na'am ku je ku aiki akan abin da an riga an gama din sosai kana azumi kana sallah kana kaza duk an gama hukuncin an gama sannan alƙalami ta bushe walakin kullu muyassirin lima khuliqala sai dai duk wani dan aljanna zai tafi ne akan aikin da ya fi mishi sauki yanzu akwai musulmin da baya azumi yana ganin wahala ne kai yanzu ba kana azumi har daɗi kake ji yanzu yau an ce azumi sha tara, yanzu wallahi wani so yake ina ma a ce tara dan ya ji daɗinta. ta to akwai wanda kuma shi tashi hankalinsa annobansa azumi baya azumi ma yana jin haushin watan ka san min haushin shi ya je restaurant ba abinci in ya je majalisa ba abinci ya fito yana ci kuma jama'a za su ya haka to haushin watan ma yake da haka irin zaka watan na karewa yau sallan nan ko to DJ za a ita zuwa ana ta buga banya manyan ganga sai eh, ana jin dadi shikenan ta tafi mm, Ramadana walli Fatiha wakan Ahmad Shauki kenan Mai mashayin giya hey ramadan ya tafi kai mai giya kawo ta a kora banga. wato wata mai takura mana ta tafi to cikin mutane akwai haka to Allah ya abun ne kawai a bisa garabawa. in ka ganka kana kan ayyuka na kwarai kana kan addinin musulunci kana sallah kana azumi kana zakka kana hajji ga ka kana addini tsakko to ka ce alhamdulillah yanzu a halin da muke wallahi mu gode Allah yanzu duk wani alamu abubuwan addini da muke kowa dadin shi yake ji yanzu ai yi karatun a wafe ana kiran magariba kowa zai ya yi sallah za a yi zawa an jima a yi isha da tarawih insha da wani yazo zo za a fara tahajjud wani zai zo dan me dadi ma yake ji wallahi to shine kullu muyassirin lima khuliqa lahu dan aljannan dadi yake ji dan wuta kuma yana jinta da wahala to shine jarabawa ga shafin shi ta can kenan dan wuta din da haka sai ka gode Allah ka sake dogewa akan haka da haka sai Allah ke cewa minhum shaqiyyun wa sa'id a ciki akwai ɗan wuta akwai ɗan aljanna to a ayin gaba Allah zai zo ya fara tafsiri yaya ɗan wutan ya cike, yaya ɗan aljannan suke sai a fara warewa kaga irin azaban da aka tanadar ga ayyukan da zai kai mutum wuta to za mu tsaya a nan tun da dama to kai za ka zo ka yi jawabi a yau to za ka yi jawabi a baya na'am wannan duk gudumawa ne na jama'a da yake dama shugabaran nan ya sanar a kan yau litinin za a zo a faɗi abin da aka samu sannan kuma da faɗin ranar da za a zo a isar da sako zuwa ga masu su ma'ana marayu to ga takardan waɗanda suka ba da tallafi na yau na jiya ko na jiya bayan karatu ko da yau wanda ba a karanta ba na'am na ɗaya nuhu ya ba da naira dubu biyu Allah ya saka da alkhairi suna da yawa ne sun kai goma sha takwas zan karanto sai mu haɗa addu'an gaba ɗaya uwar gidan nuhu ta ba da zani biyu ku akbar a gafa gida ɗaya sun kwashe arzikin ladan wallahi mai gida dubu biyu uwar gida ta ba da zani biyu amarya ta ba da naira ɗari biyar amaryan nuhu ɗin kenan. Masha Allah wannan kofi a gidansu yake. Kasan sai na Umar da aka zo majalisin annabi, annabi ya ba da tambaya yace cikin bishiyoyi a wani bishiya kawun musulmi yake, ganyen shi baya faduwa ƙasa. Wani bishiya ne wannan yace kaza wannan yace gaba wanda ya ba da amsa. Karshen suka ba da gari annabi yace bishiyan dibino. Ganyen shi baya zubewa don ka shuka ganyen ba zai cika maka gida da gola ba. Yadda ka ga musulmi haka yake. shine su Umar sun ga gida dan shi Abdullahi dan karamin yaro ne yace baba ni tun kafin annabi ya fara Allah na san amsa yace da ka fara kofin a gidan mu take to kaga yanzu shi malam Nuhu kofi yana gidan shi Allah yi wa gidan shi albarka za mu da mu yi addu'a gaba daya Uwani ni ta ba da naira dubu biyu Masha Allah, Allah ya ƙara dukiya albarka. Ko wani ne? Na'am, eh wurin fo din sai na mishi kallon you na ce wani to wani ne bai faɗi suna ba to mala ayuba bai ce wa matar shi da ce <laughs> wani ya ba da naira ɗari biyar yaron madu isa waza ko ya ba da yadi goma Allah saka da alkhairi ɗansa ne ko yaronsa ne ɗansa ko? sa akwai bambancin ɗa da yaro Eh. Eh. a'a to ya ba da yadi goma fa da zani ɗaya fa har yanzu na mamansa wato zani ɗaya bar wa mamansa Allahu akbar Allah ya saka da alkhairi wani ya ba da shafi ne shafi da zaren ɗinki in ka san akwai aikin shafi da zaren ɗinki aiko to zai aiki kenan wurin telolin Allah Allah ya saka da alkhairi Dr. Isa, wannan Dr. Isa namu na jiya ne? To Allah biya ya ba da Naira dubu ɗaya. Allah saka da alkhairi. Wani bawan Allah ya ba da Naira ɗari biyar. Wani ya ba da ɗari uku. Ya ba da ɗari uku kuma ya ba da ɗari biyu ko? Wa babansa. Allahu Akbar. Wani ya ba da Naira ɗari biyar. Wa babarsa. Wa babarsa ko? Na'am. Wani ya ba da Naira ɗari bakwai. Wata mata ta ba da Naira ɗari biyu. Wata kuma ta ba da Naira ɗari. Wani ya ba da yadi biyar. Na ƙarshe wani ya ba da Naira ɗari biyar shi ma. Allah ya saka musu da alkhairi. Allah ya ƙara wa dukiya albarka. Wannan abin yana nuna mana alamu na karɓan ayyukanmu. yana cikin alaman karban aiki kaga kana aikin alkhairi kuma kullum ƙarawa kake ba ragewa kake ba idan muka idan muka kula duk shekara in mun zo ba da gudumawan karuwa yake yi to kowane shekara yanzu misali bana din nan za ga yau in muka karanta na gobe kuma zai fi na yau yawa wani fa za ga mai yiwa ya bar ya ƙara bayarwa to gaskiya babu abin da za mu ce sai dai alkhairin Allah ya kai ga jama'an da kuka yi ta ba da nan gudumawa ɗin. Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya nauyaya ladan Allah maɗaukakin sarki ya sa tanadin ladaddaki da Allah maɗaukakin sarki ya yi muku a can ya fi wanda ake zato a nan. A cikin waɗanda suka ba tun daga jiya zuwa da yake na jiya da yau duka a gurguje, wanda za ga galibi ya bayar wa mahaifinsa ko mahaifiya wasu daga cikin mai yiwa suna lahira ya bayar ne a matsayin sadaka jariya gare su to muna addu'a Allah ya kai abun zuwa ga kaburburan su Allah ya haska kaburburan su in kuma iyayen na raye ma'ana sun sadaukar ladan ya je gare su to muna musu addu'a dai Allah ya kai ladan zuwa ga inda suka nema ma'ana zuwa ga nasu iyaya. waɗanda suka bayar Allah maɗaukakin sarki ka ƙara ma dukiyansu albarka. Allah ka ƙara wa kasuwancinsu albarka, Allah ya ƙara wa sana'a albarka, Allah ya albarkaci rayuwa, Allah albarkaci matanku da ‘ya'yanku da zuriyanku, Allah ka ƙara albarka ma wannan garin, Allah ka ƙara ma wannan garin zaman lafiya da aminci na yadda ba a taɓa tsammani ba. Allah maɗaukakin sarki ka nauyaya, ka yawaita arziki da albarka a cikin wannan gari. Allah ka albarkaci shugabannin wannan gari, Allah albarkaci shugabannin addini na wannan gari, Allah albarkaci musuluncin wannan gari, Allah ƙara haɗin kai da ƙaunan juna da soyayyan juna tsakanin al'umman wannan gari. Abubuwa da kuka yi na faranta marayun nan rai, Allah faranta muku rai duniya da lahira. Allah ya biya duk bukatun da kuke da shi cikin zukatanku, yasa kuka yi wannan sadaka Allah biya muku waɗannan bukatun. Da bukatu da kuke nema na neman tsari akan wani sharri da bala'i Allah ya tsare muku alherin da ba a yi tunanin shi ba sai nan gaba to Allah ya kawo wannan alheri din zuwa kusa Allah ya biya bukatu duniya da lahira Allah ya saka da alkhairi don haka daga nan zan mika abun magana din zuwa ga shugaban marayu mu ji jawabai daga wurin shi na abun da muka samu a asusu da kuma wani rana ne za mu zo a tara waɗannan marayu a miƙa ɗin zuwa gare su insha Allah don haka gashi nan ina ga yana kan rubuta abubuwa zai zo mu ji an ce waka daga bakin mai ita ta fi daɗi to wannan kuma lissafi daga bakin mai ita ko karatu daga bakin mai ita ta fi daɗi Allah ya saka da alkhairi na'am jama'a salamu alaikum da ku hamta ku farko a fata na malam na liman tafsir da Allah barka aulan da suwa sanar shugaban burin na'ar daga lawan ko na'ar anguwa Allah ya musu albarka aulan nan da suwa kwamiti na ta'ar marayu su malam ayuba malam babale wannan alhaji mamadu Allah ya musu albarka a cikin rubuta akan yanayi na fana to sai godiya da godiya aka jama'a kuma na su har kokori ka wuce su da sun daga naira zuwa dubai mm. ya ya wahalar da madadi na shugaban shugaban marayu mm. a cikin burbuta aka kuma burbuta dubu zai ayi da hausa Eh, masu bibiyan abun yanzu akwai masu bibiya a kasashe da dama ba sa jin yaren eh, ka san mai yiwa sai wani ya sake turowa. abinda muka samu abinda muka samu mun samu dubu sittin da biyu da naira hamsin a bana yadi kuma mun samu yadi a lissafi na ɗazu hmm. mun samu yadi ashirin da ɗaya yanzu kuma mun sake samun yaji goma sha biyar Allahu da zane daya zama talatin da shida da shida na muka samu Allahu eh, akbar muna da marayu kuma maza muna da ashirin da shida mata kuma muna ashirin da bakwai Allah ya sa wa kowa albarka amin alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi التكبير ما شاء الله الحمد لله dan uwa an yi kokari Allah ya saka yanayin yadda azumin ya zo bana da matsalan kuɗi da sauransu ba a yi tsammanin za a samu a haka in ba to amma kuma kaga Allah ya sa an samu a haka wannan ba komai bane karfin imani ne wallahi dan ko akwai din wani ba zai bayar ba to amma a babu a juhudul mukin mutum ya iya cirewa ya bayar kuma yana da bukata da son kuɗin amma ya haƙura ya cire ya bayar ba don kuma ba sai don yardan Allah ai an yi ƙoƙari Allah ka yadda da su duk wanda ya bar yayi ne don neman yardan ka ya Allah Allah muna roƙa musu ka yadda da su kai mai yadda da su ne Allah ya karbi aiki Allah ya saka da alkhairi shugaba a faɗi ranar da za a kan asabar za a raba kaya da safe na'am asabar zai haɗu da kasuwan kwaya a mai da shi kuma a haɗu da shi akwai tafsir na mata kuma asabar da lafi kuma kaga rufe na su litinin kuma fa ko ya zama ran litinin eh wanda shi ke nasu ma da da safiya yi wannan ma ne ai galibi shirye-shiryen za a zo a fara ya eh. eh. na'am eh. yanzu a sa litinin to na'am kan litinin za a zo a raba insha Allah Allah ya nuna mana ranar lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayka